a yi dahi aka ce a wannan a ga zahin ko wata tambaya suka yi akan inda karatun da mun kuma zai gabata inda wannan kicewa ya aisha ya inda manzo Allah kicewa ya aisha laula qawmuka hadithun ahaduhum ba don mutanen ki ba bari bi ko bi jahiliyyata sai da eh, ka ka'abata ko yake da na sake gina kaba in yi mata kofa du baban ya da ulun na rufe wa babu ya hannu in yi kuma guda da ake shiga in kuma guda da ake shiga iya harabin madina ta garguza gina ne din ne madina abin da aka ce ma haribu hirabu hirabu a haribu ko kuma hirabu an samu a ce hirabul madina ko kuma a ce haribul madina ka samu kawa ha'un fataha kawa la kasara ka samu kawa ha'un kasara kawa la fataha an karanta da rubuta ya tawakkau ala asiri shi na dogara akan kuma ziyada da dinu akan sanda kuma da dinu ya ce sai mun ga hadisin da mun ta inda manzo Allah ta cewa a kawo ta kaza in rubuta da mun ta ba za ku wata ba sai dai in abbasin yi ko da karewa sahabbai ko ko da kare tabi'an da anan tabi'ai wanda zan tada Abdullahi ibn Umar tabi'ai wanda tada wannan Abdullahi ibn Abbas ta da aka yi da shi wanda ya karanta suwa hadisi wannan ba ana nufin lokacin da waƙi a ta faru ba lokacin da waƙi a ta faru ba sannan Abdullahi ibn Abbas ne wannan magana ba doka ce da kare karantarwa sai tashi zai shiga cikin gida ko kuma wasan ya haruki zai bari masallaci ko zai ta daga cikin gida shi sai ce ina da zai ta kullar da musiba ko wace irin musiba wanda ke tashi a makarci tsakanin mazo sallallahu alaihi wasallama wa bai da kitabi da tsakanin kada da su a bashi dama shi kuta wannan kin tabbaya akan ma'ana ko yace ce can da ya magana akan abdullahi bin abbas da ya hayyu wajiya wajen na fi da ta yi gidan manzo sallallahu alaihi wasallam yace hatta sami idu yace lokacin da manzo Allah ya kwana ko ya wuce hatta sami idu gadi da hu au hadithu al gadi wal hadithu bi ma'ana min shayi ko hansari to ba

idan maninta ya rinjaye namiji wani shi duhu waladu bishe ha sai yaro shi kama irin kamata idan kuma ya kasance kowa ta mani na namiji ya rinjaye na mace shi ma sai yaro shi kama da shi in karfin su zo guda sai yaro shi kasance ya kama da waya kama da kuma wannan shi a cikin hadisi na sayi wanda mishi da na'am ne eh. kawo wa bi mashbiha duk ne zai kama da ita shi ke na kayi wani ruha na shahe ma'anu wa bi mashbiha na'am wankin ango da wankin amarya abubuwa ne na al'ada al'ada ta shari al'ada ta tafi shari'a mutum ba shari'a ta shigo cikin ce ga wa za'ai ba yadda shari'a ta ce ga wa za'ai to idan ba an shari'a ba na aka cewa an yi samu amma inda shari'a wani ta tsayar da al'ada ba ce komi ba shari'a in ta isko al'ada ba ta musanya al'ada ba to al'ada ne za ta kuma kwan shari'a shi ne ma rumaka cewa al'ada ta bashari. Hadisan gara an ta ce ɗan Hisham ɗan Habibu an zainaba ibn salma mm. shin ita zainab ɗin ya ummu salma eh. tana da alaƙa da shi urwatun da zubairu kuku ba ku da alaƙa ba ku da alaƙa da urwatun da zubairu ko urwatun da zubairu ko zubairu na awami shi urwatun da zubairu zubairu na awami wannan muhadiri ne ita kuma da sariya ce shi muhadiri ne ita kuma da sariya ce malamin lokacin ma ne shara'a tartibi eh? muhammad al-asadibi wato wanda ya kasance shi ya tsari sabon sabon tsari ya yi idan muka fara karatu za mu ci mu sabon tsari ne wanda ya kasance na shi na zai ɗauko a wanda an nesa shi kawo kusa shi ɗauki wanda an kusa saboda ba na aure ba nesa abu nisa shi mai sai nesa ya aka ce muhammad al-asadibi yana da tasiri yana da tsari ne da kasance sabon tsari ne za ka yi aiki ko mina na za ka farawa ka fara shi ranar larba yana da tambaya shi hadisi ne ko a kan haka ko kuma yana tambaya akan cewa ana cewa in za ka yi aiki ko kuma duk abin da za ka fara ka fara shi ranar larba akwai hadisi wanda ya zo cewa ma min shayin kudi a yi wa mai a ya za wa katamma babu wani abu wanda an ka fara ranar da raba'in ba ya ce ta ba kuma an kace annabi nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa la asal bu bai da asali hadisi wannan mawdu'i ne hadisi ne na karya ba da mawdu'i ba sallallahu alaihi wasallam ko su cewa da yake amma dai malum wasu ta aka cewa wannan ba maganar manzo wace sallallahu alaihi wasallam hadisi ne karya ne babu ranar da ba fara aiki wala ka haraka na samawa da alwa bainahu wa fi ta ayyama muslimin da Allah ya ware ta halitta sama da kasa ranar asab ranar abin da juma'a ya kare ranar asabar ko wanda ya fara ranar lahadi ya kare ranar juma'a ko Allah ya fara halitta halitta ranar lahadi ya kare halitta sama da kasa ranar juma'a wanda halakanin samawati wa da ma bainahuma fi sittati ayyamin cikin kwana shidda Allah ya ce mamar da gobe babu wani abun da zai wani na wahala ba mu halaba ga tarihi ta bar kasa wannan raddi na ga ainihin yahudawa da cewa ya yi mutu rana a ranar asabar da haka shi ke ta ga duk da al'ayyam kullu halin lafi ba mu taru ka nusu na Allah na dukkan da ka fara ka fara cikin kowace rana kowace rana akwai sa'a cikin ta babu ranar da babu sa'a cikin ta abinda sa'a dai ka bi ka'ida ta shari'a in za ka yi ka yi istihara ko kuma ko roƙi Allah Allah abin da zan yi ya akwai alheri ciki Allah ta sa ni ga aikata shi in babu alheri ciki Allah ka juya min abin da ya zama min alheri ka bani ka bani dama in yi shi bakin wannan ke a wannan tambaya akan menene ahlus sunna wal jama'a abinda aka ce ma ahlus sunna wal jama'a malumma waɗanda ke biya alqur'ani malum ma waɗanda ke biya hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam su aka ce ma har sunna wa jama'a duk wanda an rike da alqur'ani kina aiki da abin da cikin alqur'ani kina aiki da manhaj alqur'ani kina aiki da ababen alqur'ani kina barin nawafi na alqur'ani duk abin da qur'ani ya umurta ya aikata abin da ya bari ya bari ko kuma da shi ake da manhajin na gogobin iko ne wata kula a masu sannan ko shi abin da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan su aka ce ma suna wa wanda duk bai riko da alqur'ani ba bai biya alqur'ani bai biya man bai biya anihin shari'a ta cikin alkur'ani bai biya hukunci hukunci da cikin alqur'ani ko shi na cewa alkur'ani bai cika ba ko qur'ani akwai gara ciki ne ko qur'ani ba ta kira ba Allah ko wannan bai cikin ahlus sunna wannan kuma cikin aljama'a abin da kuma yi da aljama'a aljama'atul muslimin bai cikin ahlus sunna su aka ce ma ahlus sunna kuma su aka ce ma aljama'a jama'a musulmi ke nan wanda ya kasance dukkanin sun yi jima'i akan wannan qur'ani daga Allah yake shi ne da a cikin Allah ce sannan sunna wannan ta manzo ne sallallahu alaihi wasallam shi ke bayani akan abin da a cikin alqur'ani na na na na idan ya zan mutum na da awacca shi ahli ne na banci yana da awakan ahli sunna ne sai tura duka ayoyin alqur'ani na ya nemi su fassara irin wanda za ta gyara ra'ayi ne alhali fassara nan ta saba ma sabon manzon Allah ba su irin wannan fassara ba na sa'annan tabi'i da wasu gaba tabi'i da tabi'i da wasu gaba kamar yanzu al-istawa ta ar-rahmanu ala al-arshi da wa'in ke fassara ta akan Allah ya daidaita a bayani akan matsala wadda ke tara a magabata cikin alkur'ani da ra'ayi akwai at-tasmiru bi ra'ayin ma'amudi akwai at-tasmiru bi ra'ayin masmumi duk wanda bai fassara alkur'ani da wanda akwai sun ka fassara ba ko fassarar manzo sallallahu alaihi wa ko fassarar sahabbai ko da ko fassarar da magabata bai fassara alkur'ani da irin wannan fassara ba ya fassara da ra'ayi ne ya fasara ga ra'ayin masmumi da ra'ayi wanda ya kasance ra'ayi na wanda shari'a ta zarga wala ta kulu ne ma ta sifa alsan kumul kadiba haza halalun haza haramun ya tattaru Allah ya kadiba innan da zai tuna Allah ya kadiba la yarkuna wannan shi ne don hakan ga ba a al alqur'ani da ra'ayi akwai tasirin da an ga wanda kasance dukkanin a cikin rabin ma'asuri in mutum na son fasara alqur'ani shi koma ga fasara wadda magabata sun kai da riwayoyin ingantattu shi fasara kada ka duka wani alƙur'ani za a yi eh ana cikin ahlus sunna al-ma'asi min umur jahiliya wala yakfuru sahibu hafi kitabiha illa bi shirk alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi akwai bayani ko kuma ainihin roƙo ga abin da shahi a wani malamin mu wanda Allah ya ba suwa mun samu wata musiba babba ta rasu wani babban malamin mu ana ce mishi ta ba malam da mun muna roƙo na farko dai muna bayani waɗanda ba su ji wannan rasuwa ba su san da wannan rasuwa an faɗi da ma a gare biyu kuma wannan malami malami ne babba malami ne na sunna kuma sannan wanda yake ya taimaki sunna kina cikin maluma waɗanda ya kasance sama da ƙasa na kuka da rasuwar irin su وما وقع فما وقع عليهم ba ma وما كانوا منذرين فما وقع عليهم السماء والارض فما كانوا dalina ko wanda yake sama ba sama da kasa ba ta kuka akan rashin su sannan ba kusanci kuma da karɓa uzurin su ranar alkiyoma amma kenan ashe akwai waɗanda sama da kasa kuka akan rashin su in mumini wanda kasance salihi ne mai bauta Allah tunai inda suka bauta idan ya mutu wannan wurin sai ya koka na wurin ya yi wani suka ga wannan ibada da zikirin da aka yi wannan wurin da mai yanzu wannan wurin kafin namu duk wanda muka fara wannan kafin shi wanda Allah ta rayuwa ta yi wurin da ka zama sai ya yi kuka a kan rashin zamani wannan wurin sannan inda aiki ne ka bi shi ga cikin zamaniya kuma hanyar nan da wannan aiki ka bi kuma sama sai ta kuka a kan rashin wuce wannan aiki wannan shi a cikin malum ma magabata haka magabata su kusa wajen ba ma ba ka alayhi musamma wa ardu akwai waɗanda ya kasance mutuwar su sama da kasa ba za ta yi kuka a kan rashin su ba akwai waɗanda suka da kasa ke kuka a kan rashin su duk malumi da kasance na sunna ne mai taimakon sunna mai taimakon addinin musulunci wanda ya kasance ma har ya karanta da mutane tun rayuwar shi tun harkun rayuwar shi sau kusan yi kaya rayuwar ta shi na musulunci musulunci girma ta ga irin wannan malum malami suke kasa hasara ce babba zuwa haka da mu yi babba hasara rashin wannan malami abinda an roƙon mu nan da sanarwar mu muna son don Allah a taimaka ma wannan malami kina da bukata da rahama ta Allah mai son afuwa ce ta Allah a taimaka masa a mai kurkuwa na kafa ko wace da basmala mu ba da za ta gare shi Allah shiga ta gare shi Allah shiga ba ta mai ruka ne ya yi mai kusa kore shi bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad allah samad lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad allah samad lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad allah samad lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah wannan ba Allah ga shi Allah ya yi masa Allah ya yi Allah ka manta mai kabari ne Allah ka sa mu duwa ta zama hudu shi mu karanta kurkun goma sha ɗaya ko iyayen mu da su rigaye mu da yan uwan mu da malumman mu da masoyan mu bismillahir Allah mu Allah Allah Allah mu Allah ta yi wata albarkan Allah mu ne da ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين